assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wa sallallahu ala sayyidina muhammad al-fatih al-katimi wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdar al hadin jama'a barkanku da waraka barkanku da wannan lokacin to ga wata bayar Allah tana cewa salam dan Allah a taimaka mana da gigi cacciyar mallaka to bayar Allah ga abin da kika tambaya kuma ga cikakkiyar amsa ga gigitacciyar mallaka ta fitar hankali ku insha Allah ta'ala bi izinillahi eh zan yi cikakken bayani sa amma a YouTube dina nan dai zan yi bayani ne a takaice eh ana nemo namijin goro gashi ne sai ki nemi kwaya daya sai ki sa ko a tuwo ko kuma ki sa ko a biredi sai ki haɗe shi idan kika haɗe shi to sai mutum ya je tsugunno sai ya fito da shi ma'ana ya je ban ɗaki ko ya je bayan gari sai ya fito da shi in fito da shi sai ya wanke shi in ya wanke shi sai ya dan daddaka shi sai shanya shi ya bushe in ya shanya shi ya bushe sai a je shi a gefe sai kuma ya samu zuciyan kaza eh, mace kenan fa yawa ta samu zuciyan kaza shi ma ta dan yayyanka shi ta bar shi ya bushe abu biyu kenan na uku sai ta samu gero sai ta sa a cikin bakinta ya kwana idan ya kwana a cikin bakinta washe gari ta je shi a gefe ta samu abu uku abu hudu ake nema ɗayan ne bana so in bayanin shi saboda yana da matsala ne sosai saboda wannan za ka iya cewa ma wato kamar ka shanye shi ne ma gaba ɗaya da zuciyar nashi da tunanin shi da kwalwarsa kawai sai abin da ka tsara masa kawai shi zai yi duk wanda kai ma wannan ka gama da rayuwarsa to shi ta dalili ba zan fi ɗayan ba eh ba zan faɗi abu ɗayan ba idan namiji ne shi ma haka zai yi zai samu namijin goro sai ya haɗe idan ya haɗe shi ma sai ya samu gero sa bakin shi ya kwana sai kuma ya samu shi ma zuciyar zakara idan namiji yake so mallaka Eh, idan kuma kana so ka mallaki budurwarka ce eh, sai ka samu zuciyan kaza eh, ita kuma mace tana so ta mallaki mijinta ne ko saurayinta ta sa zuciya ta samu zuciyan zakara shi namiji in yana son mallaki namiji dan uwan shi zai amfani da zuciyan zakara ke ma idan kina so ki amfani ki mallaki ya mace ko ta uwar ɗakin ki ne ko mai gidan ki ne ya danganta ki sa zuciyan kaza in aka hada aka daka soje daya to abun sha ko kuma a abinci ake sa mutum duk wanda ya ci to ka riƙe shi har abada sai yadda ka rishi shi eh, ya zama raƙumi da akala eh, abu hudu ne na faɗa abu uku to ɗayan ne eh, ba zan faɗa ba saboda kar mutane su cutar da al'umma amma duk wani ta mijin haka to wallahi rayuwa dai ta gama da shi duk wanda ta yi wannan to ta gama da shi assalamu alaikum